Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ina kuma yi mana barka da shiga sabuwar shekarar 2023 da fatan Allah ya ba mu ikon kawo muku shirye-shirye da za su faɗakar gami da ilmantar da ku amin. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako kuma na farko a sabuwar shekarar 2023 zai yi magana ne akan karin mahaifa wato fibroid a turanci. Thank you. Ƙarin mahaifa wani tsiro ne da kan fito a jiki ko cikin mahaifa kuma abu ne da ya zama kamar ruwan dare a tsakanin mata kuma har yanzu ba a gano abin da ke haifar da shi ba. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke asibitin mata da yara a jihar Kano. Likita barka da wannan lokaci. Barkan mu dai. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan karin mahaifa. Fibroid wato karin mahaifa kumburi ne mai tauri wanda yake iya samuwa a jikin mahaifa ko daga can ciki ko daga tsakiya ko kuma daga waje-waje kuma abu ne wanda yanzu ana samun shi sosai sosai a cikin najeriya ma bincike ya nuna wajen mata duk dubu suna da wannan abu kuma matsaltsalolin shi suna da yawa sosai sosai shi yasa ya zama mai mahimmanci ga duk wani likita wanda yake na mata da ma su kansu ma matan kowa ya kasance ya nutsu ya gane shi ya san shi don saboda ɗaukar mataki tunda abu ne wanda yake ba da kan gado ko kaɗan bincike har yanzu ya kasa ɗaukar abu ɗaya kwaya ɗaya jal ya ce wannan shine abin da ya jawo wannan karan mahaifa take samuwa amma akwai abubuwa da yawa da aka yi nuni da su kamar yadda shi daji mahaifa yake da sanadi shi ma wannan yana da sanadi wanda za mu yi magana a kai sanadiddukan da suke jawo karin mahaifa akwai hormones estrogen da progesterone wa'anda suke yaduwa cikin jini daga jikin ita maƙyan ƙasar kwai wato ovary kenan wato a yadda bincike ya nuna ita wannan tsoka ta mahaifa ita ce wadda take da wato sanadin ta iya fitar da wannan karin mahaifa wato fibroid ko ya turo ta tsakiya shine zai zama endometrial kenan ko kuma ya fito a cikin gundarin tsokar shine ake cewa myometrial kenan ko kuma ya fito ya turo ta waje amma ba zai fita daga cikin wannan shimfiɗa wato ya zama abin da ake kira subserosal kenan sai kuma wani sanadi shine wato kasancewar mu baƙaƙe sanadin mu yana da yawa sosai sosai yana da tasiri sosai sosai na samun wannan ciwo na ƙarin mahaifa kuma a yadda ya nuna shine idan ka bambanta tsakanin mu da masu farar fata gaskiya mun fi su samu sai ka ga yara ƙananu ƙananu 'ya'yan mu baƙaƙe suna da samunta kuma wasu za ki ga sun fi yawa wasu kuma sun fi girma sai kuma gado ita ma wannan karin mahaifa mahaifa idan babarki ko wata yar uwarki yayarki ko kanwarki ta yi shi kima kina da ƙarin sanadin cewar zaki iya samu sai kuma lafiyarka wato idan kina da kiba to kin karawa kanki sanadi idan ba kya cin korayen <laughs> ganye sosai yadda ya kamata irin su alaihu da shauransu kin karawa kanki sanadi idan ba kya cin 'ya'yan itatuwa fruits kenan shi ma kin karawa kanki sanadi kenan da ma irin kayan madara kamar su yogurt haka da cheese sannan kuma shan barasa wato giya shi ma yana karawa mace sanadin samun wannan ciwo menene ala alamun karin mahaifa kamar yadda duk wani ciwo zai kasance ya samo ne daga mahaifa to kin ga ka ga akwai zubar da jini akwai ciwon mara to shi wannan zubar da jini zai kasance wani irin zubar da jini ne lokacin haila ko ma ba lokacin haila ba wanda yake mai wuyar ganewa ko ki ga da can idan mace tana zubar da jininta ba za ma ta iya ƙara da pak din pad ba a wannan particular lokacin da take zubar da jini sai kuma ki ga a wannan karan saboda tana da wannan fibroid din ta dinga canjawa kenan wasu har pampas ma suke sakawa saboda yana zuba da yawa ko kuma ya ƙara ranaku ma akan yadda take da da za ta yi kwana uku ko kwana biyar sai ki ga kusan sati biyu ana ta ta abu ɗaya ko kuma a'a nan dai tsakanin wannan wata da wannan wata da ta yi jinin al'ada sai ki ga daga tsakiya ko ya dinga diga taraf taraf ko kuma jini ya ta zuba ya ta zuba ya ta zuba tsakanin fa jini da jini wato bai fi sati biyu da gama ba sai kuma ki ga jini ya dawo dawo sai kuma ciwon mara shi ma ciwon mara ne gashi nan dai kiga ciwo ka sha magani ka je asibiti ciwon mara amma allura an baka magani amma ciwo dai ya ki kan gado to shi ma wannan ya kamata abin kita a gani ne ya jawo wannan ciwo za ta iya yiwuwa karin mahaifa ne to wasu kuma ya danganta da girman shi wannan karin mahaifa idan yana da girma sosai sai ki ringa tunanin mace ciki ne da ita saboda ciki zai ta kumburi kuma zai yi tauri saboda kamar na faɗa kumburi ne mai tauri tauri saboda haka zai yi tauri zai iya danne mafitsara ya kuma danne matattarar bayan gida wato rectum kenan sai ki ga mace in ta zo fitsari sai da nishi da kyar da kyar da kyar da kyar ko kuma idan an zo bayan gida a ringa basir ne basir ne ba fa basir bane karin mahaifa ne daɗin daɗawa kuma sai ciwon baya wasu kuma matan za ki ga kwatta kwatta Allah ya rufa musu asiri duk wannan abubuwan da na lissafo za ki ga basu su da shi ba ma za ma su san suna da shi ba saboda eh, ita fibroid karat din wato karan ƙananu ne ko ɗaya ko biyu ko ko ma kawai kwaya ɗaya ce haka sai in haka kurin an ɗan je haka abin da ake kira wato coincidental kenan sai ki ga an je mata wani gwajin haka akan wani abin daban sai a gani yawanci scanning sai a ga ai akwai fibroid din ko kuma a'a ciki ta samu da ta samu ciki aka yi scanning sai a gani kamar mata 'yan shekara nawa ne aka fi samu da karin mahaifa mata waɗanda suke a cikin iyakacin shekarun haihuwa wato daga shekara goma sha biyar zuwa shekara arba'in da tara matan da za su iya samun ciki su haihu wannan age din shine waɗanda za su iya samun shi wannan fibroid din saboda wato waɗannan sinadarai na estrogen da progesterone waɗanda ba za a iya samun su a ƙananan yara yara ko kuma matan da suka manyanta. To likita idan mace tana da karin mahaifa akwai kalubale da take fuskanta wajen haihuwa ko samun juna biyu? Duk da dai bincike ya nuna cewar wani karin ba zai iya hana samun ciki ba, wani kuma zai iya hanawa. Ko kuma a an samu amma sai maimakon ya je ya zauna a cikin inda yake wato cikin tsakiyar mahaifa endometrium sai tafi can wani guri saboda endometrium din akwai wani abu a cikin shi wato wannan karin mahaifa sai ya hana shi ya shiga cikin gurin saboda haka sai ya tafi wani guri daban shine ake cewa ectopic wanda dole dole sai an fitar da shi duk da lafiyarsa sannan kuma ah, akwai ga fibroid din an samu cikin amma kuma za ta iya barinsa saboda bai samu guri ya daidaitu yadda ya kamata ko kuma a ga fibroid din ga kuma dan sai ki ga saboda girman fibroid din ya danne dan dan ba zai girma yadda ya kamata ba ko kuma ba zai samu garkuwar jiki yadda ya kamata ba karfin jiki da kashi ya daddanne wa'yansu gurare ko ya danna fuska ko ya danna hannu duk da haka ga mace wadda take da ciki kuma tana da fibroid da fibroid din da dan suna raba jinin jikinta ne shi wannan bai ishe shi ba wannan ma bai ishe shi ba sai ki ga an an samu ciwo za ta ringa zuwa ga tana da fibroid ta zuwa da ciwo ciwon mara kama ɗauka ma ko bari za ta yi to wannan dole sai an kwantar da ita an ɗan yi yan dabaru dai don a samu dai ɗan ya zauna kuma ta ɗan samu sauƙin ciwon nan na sannan kuma wajen haihuwa shi ma ya danganta da girma akwai wa'yansu matan da za ki ga fibroid ɗin ba mai girman a zo a gani ba ne sun haihu lafiya amma akwai matan da za ki ga dole sai fa an yanka an cire akwai wa'yanda za ki ga za a yanka za a ciro ɗan za za a ce to cire fibroid din sai wani lokaci akwai kuma wanda zaki ga an cire a lokacin amma kowannen sa akwai kalubale to likita yaya ake ma maganin cutar fibroid ko kuma karin mahaifa ba wai za a ce wai gashi abu kwaya daya ne wanda zai kasance shine sadidan maganin shi ba akwai hanyoyi da ake bi daban-daban daban-daban wanda za a iya yi don a ga an yi maganin sa ya danganta da wani iri ne ya girman shi yake sannan kuma ya karfin alamomin shi wa'anne irin symptoms matar take zuwa da shi jini matsalar jini ce saboda kin ga za ta iya ta ta zubar da jini ta zubar da jini ya zama na babu jini sosai a jikinta saboda haka yawan kasala yawan ciwon jiki da shauransu duk kin ga wa'annan za su iya kasancewa haka ko kuma a ciki ne da ita in ta samu ciki ya bare in ta samu ciki ya bare ko kuma ta ta samun ciki wanda yake zai fita a bayan mahaifa wato ectopic kenan kin ga duk nan sun zama abubuwan da duk za a dudduba a ga ya kamata a yi so akwai wanda da aka fi shine idan ya yi girma da yawa a cire akwai kuma wanda za a yi allura a tura wa'yansu ruwan magani za su je za su tottoshe jijiyoyin da suke aikawa wannan karin jini shine abin da ake kira uterine artery embolization akwai kuma dai wa'yansu dabaru-dabaru da likitoci suke yi kamar tun da an ce ai wannan hormone din estrogen da progesterone yana jawowa sai a ce to shikenan bara a dan bada magunguna waɗanda za su dan rage level din wannan hormone din to probably kila a samu sauki ta nan ma daga karshe wata shawara zaki ba masu sauraron mu musamman ma mata kan mahimmancin zuwa asibiti a lokacin da suka ji wani abu ya canza a jikin jikinsu shawara dai ita ce yawan zuwa asibiti da ka ji abu wanda bai gamshe ka ba kai har ma haka nan dai haka wata shida haka shekara ɗaya ka je a duba lafiyar ka a tabbatar maka da komai lafiya ne dan karamin abu sai ki ga ya zama babba sai kuma kula da lafiya wadda tana da mahimmanci sosai kiban nan dai kiban nan dai ki zauna mace ki ta ta zuba kiba ki ta ta zuba kiba ki daɗi yayi miki yawa ki saki jiki ki ta kiba bai kamata ba ya kamata mace ko da yaushe kasance sai kuma cin irin vegetables wato 'ya'yan ganye kenan koren ganye waɗanda ake iya ci sai kuma 'ya'yan itace shi ma yana da kyau sosai mace ta ringa amfani da su ba ma mace ba ko fama. To madalla shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da haka muka zo ƙarshen shirin. a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike cewa mu kasance lafiya.